da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. 'yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna indo sarka kashi na goma sha takwas wanda marubuciya amira adam ta rubuta muke kawo muku shi a wannan channel tamu ta youtube idan wannan ne zuwanku na farko wannan channel ɗin tamu ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye shiryen mu mun gode Wani murmushi mai dauke da manufar lalle yarinya baki cinanin ba hajiya mai abinci ta yi sannan ta tsuke fuska kamar ba ta taba dariya ba ta ce ke dube ni ki gani kin gana miki kalar wacce zaki raina hankali to tun muna magana cikin mutunci ki bani kuɗi na idan ba haka ba na haɗa ki da ɗaya daga cikin yarana ki kai shi inda honi yake Indo zuru-zuru ta yi ta rasa abin da yake mata daɗi cikin maraira cewa ta ce, Wallahi kin gana a garin nan babu wanda na sani, ko ni kawai na rako daga nan ya ce zai kai ni gidan rediyo cigiyar iyayena shi ne muka zo cin abinci. Nan ni daga nan ban san kowa ba, na ji ma ban san guduwa zai ya bar ni ba. Dariya hajiyar ta ta ce, Wani ubanki ne da ba zai nuna miki hali irin na maza ba? Indo ta yi fara ta ce, eh, kamar uba haka na ɗauke shi amma dan Allah ki hakuri ko gurin da zan kwana ba ni da shi kare mata kallo hajiya ta yi ta ga irin tsokakkun riga da siket ɗin da ke jikin indo sannan ta ce kai Allah wadaran na kai lalace banda lalacewar zamani yanzu wai yar kankanuwar yarinya kamar ke har kin san shiga Abuja kiraka gumin kato wai honi tunda uba kika ɗauke shi sai kira shi ya so ya biya ni kuɗi na har namijin bariki zaki ce kin dauke shi uba Indo tsumu-tsumu ta yi babu amsa banda raba idanu babu abin da take saboda ta ma rasa ta ina za ta nemar wa kanta mafita daga wajen wannan mai abinci. Can ƙasa jiya ta nuna Indo ta ce ga guri can ki zauna har ki nemar min kuɗi na idan huni ya ji shiru ai dole ya biyo sawunki. Indo cikin zuciyarta take tunanin anya ko wani rabu da zai dawo saboda irin dukan da ta masa wani murmushi ne kwace mata da ta tuna sanda ta ɗaurewa honorable kiya da wayar talabijin Rabon da ta yi wa wani irin wannan gigitaccen dukan tun zuwan da suka yi wa mai gari ƙauyensu ne ya faɗo mata da babu huwaila. Tunawa ta da gida take tuni tana can kwance a kan katifarta. Hawaye ne ya zubo mata cikin zuciyarta take addar Allah ya cika mata burinta. A ranar da Jamilu ya shigo cikin garin Kano unguwar Hotore ya sauka gidan wani kawunsa kawo Umaru dan baba Huwaila na biyu ne. Duk abin da yake faruwa ka ya sanar da shi manufarsa da ta shigowarsa cikin gari ba karamin damuwa suka shiga ba jin halin da baba Huwaila take ciki ta sanadin barin Indo daga gida. Washe gari da safe kawo Umaru suka shirya kai tsaye sai gidan rediyon Freedom da Rahama suka je suka ba da cigiyar indo da yanayin kamaninta tare da adireshin gurin da za a same ta idan an ganta da lambar waya da kuma lambar waya. Daga nan gidan talabijin na Abubakar Remi talabijin suka wuce ARTV Kano suka wuce nan nan ma aka ba da sanarwarta suka biya suka bayar tare da wani tsohon hutanta da na daga nan gida suka wuce Jamilu har lokacin jiya ke kamar ya rasa wani abu mai mahimmanci a rayuwarsa ne. Bai taba zaton yin za ta shiga kansa kamar yanzu ba, sai ga shi rashin tana neman har ya rayuwar shi, a bangare ɗaya kuma damuwar babu ko'ina ba ƙaramin ɗaga hankalinsa take ba. Wani gabiltin da ya cilla motarsa kan titi ya ba ta wuta, da farko ya so ya canja otal, amma sai ya yi tunanin sabon da suka yi da ma'aikatan kuma sun san waye shi ga irin barnar da indo ta tafka musu yana koma daki ya sake ya sanar musu da abin da ya faru tare da alƙawarin biyan su kuɗin jira abin da aka lalata musu yana shiga dakin da ya sake ya fada kan gado ya yi cikin gajiya saboda gaba ɗaya jikinsa tsami yake da dukan da indo ta yi masa a fili ya furta shegiyar yarinya haka kawai za ta illata ni kai amma fa wannan aljanin nata yan asaba ne maganarsa ce ta kaze sakamakon kiran wayarsa da ya shigo nan barajiya mai tila ya gani kau da kai yayi da guntun tsaki kamar ba zai dauka ba sai kuma ya dauka murya kasa kasa helwajiya aka yi ne daga can bangaren anti ta amsa Allah ya taimaki wani rabu. a tun da na ji shiru na ce labari ya sha bamban a dakila ya ce eh labari kam ya sha bamban ajiya daɗi ne kamanta ta ce to gaskiya alhaji sai ka karo min toshi ni ban ji motsin yar tawa ba ko ba ta kusa ne fuska tsoke ya ce adama ba za ki ƙara jin motsinta a kusa da ni ba ashe ma wukaciya kika haɗa ni da ita ban sani ba yarinya ta dinka duka na ɗaki kamar wani ƙaramin yaro yanzu jiki na yayi tsami banda ciwo babu abin da yake min salati yanti ta sa sannan ta ce duka fa wani rabul a haka mairan za ta yi maka ba ni ita a wayar zance ubanta maza ba ni ita guntun zaki wani rabu ya ce na kai ta wani rasurin na baro ta can ba zan iya da ita ba sai ta sai ta bata min suna ta zubar min da kimata zan miki transfer na miliyan ki share zancen ta kawai cikin ran murya anti ta ce to bari na turo maka account nan ba yanzu nan bai tanka mata ba ya katse wayar a fili yake furta lalle wannan mata akwai mahaukaciya babu ruwanta da halin da yarinyar take ciki idan siyar da ita ma na yi shikenan ita ta yi burinta a bata kuɗi yana gama magana ya tashi ya fada toilet domin watsa ruwa ai kusan ɗaya na dare indo na zaune tun tana zaune har ta fara gyangyaɗi lokacin yaran Hajiya sun gama da komai sun fara shirin tashi. Hajiya ce ta ɗakawa indo duka cinya ta ce, ke sai ki tashi mun tashi za mu rufe wajen. Murje ido indo ta yi tana ɗan duba-dube sannan ta ɗauki ɗan figigin mayafinta. Fitowa suka yi daga wajen aka rufe daga haka kowa ya fara kama gaban shi yana tafiya makwancinsa. Hajiya ce ta kalli indo ta ce, tunda na ganki zuciyata ta tsinke da mamaki saboda irin kankancin shekarunki ki wa kanki fada da wannan rayuwar da kika daukar kanki ba mai billewa bace tun wuri tun lokaci bai kure miki ba ki koma gaban iyayenki ni na yafe miki kuɗin abincin amma idan halinki ne wata rana sai kin yi da na sanin abin da kike aikatawa hajiya na gama magana ta shiga motar ta ta bata wuta ta wuce abinta indo ta fahimci sarai inda maganar jiya ta dosa wani irin kuka ne ya kwace mata Rugushewa ta yi a wajen ta yi mai sarta sannan ta tashi ta ci gaba da tafiyarta ba tare da ta san inda take cilla kafafuwanta ba. Tafiya mai nisa har sai da ta fara gajiya tsirarin mutane kaɗan-kaɗan ne sai motoci kaɗan da suke wucewa wanda rai ta shiga ta ci gaba da tafiya har ta ƙarasa kofar wani gida masallaci ta gani a gefensa da famfo ruwa na ta ruwa ta tara a nan ta sha sannan ta taka ta intalab ɗin kofar gidan ta tsuguna ta kurewa kurewa ta yi a guri a waje ɗaya saboda ɗan sanyi-sanyin da ke rasa jikinta kanta ta ciusa cikin cinyoyinta babu jimawa bacci a gaba da ita Ƙarasowar su a mota ke da wuya fitilar motarsa ta haske bakin get ɗin yana shirin danna ya hango mutum a sukune a bakin get. A hankali ya danna hon wanda shi ya tashi indo daga walalan baccin da take yi ba dan jin daɗi ba a zabura ta miƙe ta matsa gefe ƙarasowa da motarsa daga kusa da mazaunar direba da ake zuge gilas ɗin motar aka fara magana. Ke mata lafiya me yake a nan da tsohon tiran nan? Indo ido ta yi ta ce wallahi bani da kowa a garin nan wani mugu ne ya gudu ya bar ni kawai sai ta rushe da kuka kafin su ba ta amsa mai gadi ya leko ta windo ɗinsa yana masu barka da zuwa da sauri ya zagayo ya buɗe musu kofa. matar ce ta kalli indo ta ce biyo mu ciki suna shiga mutumin ya ce wannan ba ganganci ba ne da ganin yarinya ki ce ta shigo mana cikin gida Idan ka lura akwai damuwa tattare da yarinyar nan, idan ba mu taimaka mata ba dole wasu za su taimake ta, watakila ta fada hannun nagari ko aka san haka, mu fara jin daga bakinta, in ya so zuwa safiya sai mu san abin yi. Jinjina kai yayi ya shiga da motar cikin gida. Indo kamar wacce ya fashewa ciki ka ta fara takawa ta shiga cikin gida. Duk da ba yau ne ya karanta na farko na shiga cikin gida mai kyau ba, amma ko a mafarki ba ta taba tsammanin za ta taka wuri irin wannan ba. Fakin da motar suka yi a fakin space sannan suka tako gurin da ido take. Suna shirin yin magana wani matashi ya taho da gudu yana faɗin you are highly welcome my mama. ƙarasa faɗa yana rungume matar da ke tsaye inda mamaki ne ya kama ta ta kafe shi da kallo gaban tarfad rufat yake take jikinta ya hawa. Dukan bayan samatar ta yi ta ce, Yasir, wai me yasa kullum ba ka girma ne, ko sai na yi sakaka tukunna cikin murmushi ya ce, Mama Sa'ad wata biyu fa kenan raban da na sake a idona kuma dadi bai gaya min zai je ɗauko ba kawai ya ce kar da yi bacci idan ya dawo zai mun surprise tunda ya fara magana indo ta kafe shi da kallo tana mamakin zuwansa Abuja cikin zuciyarta take maimaita sunan Yasir da ta ji mama ta faɗa har take tunanin ya aka yi fari ya koma Yasir mama ce ta katse mata tunani ta ce ai na ce kar dadin ka ya sanar da kai Dan na san rigimar ka ka dinga takura min da tambayar yaushe za mu zo. Juyawa da niyyar yi wa dadi magana, idanunsa suka kai kan indo da ke gefe cikin mamaki ya ce, What a beautiful mama, ina kika samu wannan, ya karasa maganar yana nuna indo. Indo zuciyarta ta ce kut, wannan yana nufin bai sani ba, ko bai taɓa gani na ba kenan yake nufi. fuska ba lola ya shigo banda wuce babu abin da yake yi kamar kumurcin maciji yan waku ya kuri sakamakon komawa da na yi wani labarin yanzu ci gaba mama kallon yasir ta yi ta ce haba yasir waɗannan tambayoyin aika bari mai shiga gida mota. Murmushi yana so sake amma lokacin satar kallon ido yake, ita kuwa sai boye kai take kamar mutum ya kirki. Cikin gida suka shiga kai tsaye da wani katon falo suka shiga, indo kanta ne ya juye saboda yadda ta ga falon ya kayatu. Wani irin sanyi ne ke ratsa ta, gashi duk inda ta jefa kafarta, jins take cikin lantsumaman kafet. Wani tunani indo ta cikin zuciyarta take ayyana, anya ba gidan yan yankan kai ta zo ba kuwa tana tsaka da tunanin mama ta kalle ta tace, do ta ga wuri zauna. Indo san bata fahimci me aka ce ba tunda ta ji kalmar zama ta san ta yi guri a tayin waje aka yi mata banda kalla kalla babu abin da take yi suna nan zaune mai gadi ya shigo da manya-manyan akwatuna yana dirisi ya juya a can gefen indo ta kwafe ta zauna alhaji ya zauna a kujera kalli indo ya ce yarinya me sunanki indo ta samu kanta da cewa sunana humaira Mama ta ce masha Allah suna mai daɗi ashe mama na ce inda murmushi dai tana sunne kai a ƙasa dadi ya ce ke kuwa me fito da ke a tsohon daren nan ba kya tsoron hanya Indoros gabanta ya faɗi tana son ta sanar da su gaskiya amma tana tsoron kar su mayar da ita kura saboda ta ce alwashin ba za ta koma ba sai ta nemo inda iyayenta suke. satar kallon ta yasir ta yi cikin zuciyarta ta ce idan kuwa ya gaya masu gaskiya fa ɗaya zuciyar ta ce ke wannan fa ba shi ba ne ga wannan ya fa suke ai kuma wannan ya fi ruwan mutunci cikin subutar baki ta ce to ko dai yan biyu ne amma jiya ba a kano kika ga ba ji suka yi indo ta yi shiru mama ta ce mama na muna so mu ji me ya fitar da ke kina mace ga ki da karancin shekaru Indo sun kuyar da kai kasa ta ta ce, ni yar gudun ya jira ce, an tarwatsa mu ni da iyayena kowa ya kama gaban shi, ni da wasu 'yan mata muna zaune a gidan wata mata tana taimaka mana da abinci ashe ba dan Allah take yi ba. Kwatsamarin nan sai ta mana sababbin ɗinkuna ashe haɗa mu za ta yi da su wasu alazawan birni wasu daga cikinmu sun karɓi tayin da aka yi musu. musu kuma shine muka gudu tsoro ne karara ya bayyana fuskar mama da sauri ta ce ina ne gidan matar tsoro ne kama indo take ganin kamar asirinta zai tono saboda muddin aka je gidan anti za ta ce ba su daɗe da haɗuwa ba ita kuwa ta fito da alwashi nemo inda iyayenta suke dabara ce ta faɗo wata ce ai matar a kano take kuma dama gidan da gidan da take na haya ne a ranar da muka taho a ranar ta tashi shine take ta cewa shi honi idan mun koma ya kira ta za ta bashi adres din inda ta koma kallon juna suke cikin haɗin baki suka suka ce waye honi kuma indo ta tsorata musamman yadda ta ga tsoro karara a fuskar su dakewa ta yi ta ba labari tiryar-tiryar har zuwan ta wajen mai abinci. Tausayinta ne ya kama sa lokacin suka fahimci a rashin da rashin ilimi tattare da ita. Dadi ne ya ce, yanzu dare ya yi haka mu barwa zuwa safiya idan Allah ya kai mu idan mun fita za ki gane hotel ɗin? Indo ta ce gaskiya ba zan gane ba. kai na duk ya juye Yasir ya ce amma dadi dadi ne ya katse shi da son momin ka ana bukatar hoto, murbarwa zuwa safiya Yasir ya bi wata hanya ya fara kwalawa baba Mariya ya kira amma shiru ko motsinta babu Momi ce da kanta ta rike hannun Indo ta bi hanyar da ita suka fara kwankwasa kofa ba su daidai ba babu mariya ta fara tambaya daga can bangaren mama ta ce babu mariya buɗe ne ce ba kuwa na kamuki da sauri ta buɗe tana murje idanu ganin mama a katse ya sa ta washe baki tana faɗin Hajiya barka da zuwa saukar yaushe murmushi mama ta yi ta ce da daren nan muka sauka babu magiya ga yarinya na ka miki babu magiya ta ce to shikenan hajiya shi yarinya shigo mu je indo ka kamar wace kwaye fashewa a ciki ya haka ta fara takawa ta wuce ciki tana shiga mama ta yi musu sallama ta koma falo lokacin ya sarar baya kai tsaye ɗakin ta ta wuce a gaji na shiga ta nemi waje yara kuɓe a gefe sai raba idanu take tana bin ɗakin da kallo Baba Mariya ce ta katse ta da faɗin ‘yan mata ki ne, Indo ta ce sunana Humaira, Baba Mariya ta ce wai ashe tsohuwa ce shi yasa na arba da ke na fara jin yunwa indomin shi ta yi kawai ta karewa bangon ɗakin kallo da yake ta walwali baba mike ya ta shiga ba da cewa ga katifa na ki kwanta mana tsohuwa indo ta cire mayafinta ta yi kan katifa ta kwanta washe gari babu mariya duk ta gama aikace-aikacen da ta saba har wanka sun yi ita indo kuma ta haɗa musu kayan breakfast ta kawo musu ɗaki. Sai da, da suka ci suka yi katar sun fara taɓa hira suka ji mama na kwala masu kira. Da sauri suka fita cikin girmamawa suka gaishe ta, zuwan su falo ke da wuya sai ga sigir ya shigo sai ga kanshi yake san yake da ashidan shadda. mai ɗauke da aikin bakin zari, kansa sanye yake da bakar hular hannunsa da ɗaure da wani tsadadan agogo yana ɗago kai suka da ido kika banta ya wani irin mummunan faduwa. Yasir kallanta yana murmushi yana shirin magana indo ta ce na kwana muryar ta irin aman nan ta masa mai ratsa kunnuwa wanda ya yi daidai da bugun kirjinsa. Kakalo murmushi ya ce lafiya kalau mai raya gajiya wani tsautsayi ne ya kwashe ta ta ƙara daga idananta za ta amsa karar da ido da ƙaramin ba karamin kyau ya mata ba na musamman da murmushinsa da yake karawa a fuskarsa yake fuskarsa kyau cikin sanyin murya ta ce ba gajiya ƙarasawa ya rungumo mama yana faɗin morning my baby ya gajiyar hanya cikin jin daɗi mama ta ce lafiya ƙalau bibi har an shirya ɗagowa ya ɓata fuska kamar zai yi kuka cikin cewar murya ya ce mama ya iya zan tafi ofis da su wasu ne da sun ɗaga min kafa na yau kaɗai amma ina mama ta ce haba yasir idan ka fita gaba ɗaya awa nawa za ka yi Inda ni ce har sai ka gaji da ni an jinjina kai ya kwaɓe baki kamar ƙaramin yaro sannan ya ce shikenan sai na dawo mama Yasir har ya yi gaba mama ta ce, Yasir idan ka samu lokaci zan aike ka akwai siyayyar da za ka yi wa Humaira. Da sauri ya juya ya kai kallonsa wajen Indo ya ce, Oke mama babu damuwa yana gama faɗa ya fice daga falon a cire zuciya indo ta sauki ga wanda ya lura da ita zai fahimci rashin nutsuwar da take ciki Ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da shi gaban wannan labari ni ne naku kamar kullum ma apex nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe bisalamu kwana lafiya